mu fahimci ruwa yana iya canzawa mu ƙin mu da shi tsarki ko alwala kuma ruwa yana iya canzawa mu yi amfani da shi yanzu guraren da ake samun mai kamar na petro haka nan ko irin su kalanzir da sauransu haka ka iya ɗebo ruwa ka ji warin kalanzir ka ji warin petro wannan za ka yi amfani da shi domin me yanayin ƙasan gurin shi ya kawo haka. Mun gane labarin? To kenan mu da muke shiga gona, akwai lokacin da za mu ga ruwa ya canza kala saboda ganye da suka irin fito a kan ruwa haka, ana samu ko? Sai ka ga abun ya riga ya canza. To wani yakan yin alwala, yakan yin sallah saboda wannan sai ce ai ruwan ya lalace sai shi ya dawo gida. sai ka ga lokacin sallah ya wuce nishi alhalin an ce ka bar sallah ya wuce lokacin shi haramun ne ga mu ce yi kuskure ko saboda me rashin saninsa. da haka ruwa irin wayannan za a yi ne za a yi amfani da shi to a nan akwai lokacin da da mutum da dabbobi ake amfani da ruwa guda za a yi amfani da wannan ruwan gudun tsarki ko alwala ruwa aka aji sai akuya ya zo tsoma baki ya sha ko magi ya zo ya sa baki ya sha ko kaza ya zo ta zo ta sha ko ka je gona dan dan rafi ko menene haka da kuke ake ɗiban ruwa a ciki ko menene dai haka irin masu dabbobi din nan sukan koro dabbobinsu su ma su zo su yi ne su zo su sha a gurin aha ya za a yi ko ko kawai ruwa kuka aje sai yaro ya ɗauko buta ko ina ne ya samo butan dai kawai burur ya kawo buta sai zo tsoma shi a ruwan ya za a yi za a yi amfani da wayannan ruwan ko ba za a yi ba za a yi amfani da shi babu abin da ya hana ka sallah da irin wayannan ruwan kun ce alwala babu abin da ya hana mutum yin fitsari ko bayan gida ya ce shi ba zai iya amfani da irin wannan ruwan ba duk wanda ya bar sallah domin shi ba zai iya aiki da wayannan ruwan ba to ya riga ya kama daji in Allah ya kama shi ranar kiyama zai yi bayani don haka ruwa da bai canza kala ba wari ko ɗanɗano ba za a yi aiki da shi ruwa da dabba ya zai sa baki ya sha bai hana ba ko tunda ai wannan ruwan bai canza kala ko wari ko ɗanɗano ba wannan shine magana da za mu ɗauka mun gane ko akwai lokacin da kuma akan samu ruwa ya bi ta kofar gidan mutum ko ta bayan gida amma da za ka je ka ga asalin ruwan a inda yake zubowa za ka ga ana wanki a gurin ana me ana wasu ma na fitsari a wurin saboda rashin sani ana zuba da ci a ciki amma kai a lokacin da zai biyo ta gidanka ka san me aka yi ba in ka ɗiba shi yana nan a matsayin shi na me na ruwa kun gane bayani za a yi aiki da shi ko ba za a yi aiki da shi ba za a yi tsarki da shi za a yi alwala da shi mun gane labarin ko saboda me manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa <clears throat> ruwa da baya gudana mun ko ba a fitsari a ciki ko a zuba fitsari a ciki ko a yi wankan tsarki a ciki mun gane ko amma ruwan da yake gudana wannan babu matsala idan an yi sai dai a kiyaye kai abin da ba za ka yi ba bai kamata ka ɓata ma wasu ba amma in an yi kai kuma can bai hana ka yi amfani da shi ba da fatan Allah ya sanya mana albarka a abu bangaren ruwan yana da yana da faɗi sosai amma malam ya riga ya ba mu ka'ida ya ba mu abin da za mu riƙa gwaji da shi shine in dai bai canza kala ba bai canza wari ba bai canza ɗanɗano ba ko ma menene ya shiga ciki za a yi amfani da shi mun gane Allah ya sanya mana albarka a nan za mu dakata yi insha Allah sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wa alaikum assalam kan kar wani ne na ga kai magana kamar a ce ro gishiri a zuba shi Allah hmm. shi da wani da na ga a lokacin da ya canza ɗanɗanon ana jin zuba aka kawo su zuwa ce eh. ma wanda aka yi shi ba da kasa eh. shi za a yi alaura da shi man shi haka nan ma na dabbobi su sha ruwa hmm. kamar a ce ruwa ne baya gudana hmm. sai sha na ya fito su suna sha suna tsari hmm. in ka ɗiba za ta sha sai ta ci ruwa da misali sha ta sha da eh. shi ma yana yi yawa na farko gishiri da aka zuba a ruwa ba wai an je an ɗebo ruwa ba wai ruwan teku ba ne wanda asalin shi yake na gishiri ne shi za a iya yi da shi eh akwai malamai da suke cewa tun da ana samun ƙasan gishiri din har ya canza abin nan ruwan ba hana ba in an zuba din ma ana iya amfani da shi sun gane ko amma a lokacin da ka samu ruwa da ba a zuba irin wannan abin a ciki ba ka yi da shi ya fi. in ba ka samu ba kai amfani da wancan babu laifi sabanin siga to akwai ruwan siga ne da aka ɗebo siga aka zuba zuwa kaga wannan kana jin daɗin ka ne kawai aha akwai bambanci tsakanin su sa'an nan malam ke cewa ruwan da baya gudana sai shanu suke zuwa suna sha suna fitsari a ciki za a yi aiki za a yi alwala ko tsarki da shi eh za a yi alwala ko tsarki da shi mun gane karatunmu na gaba za mu zo mu lissafa mana menene najasa mun gane ko don haka kafin lokacin kashi ko fitsari na shanu ko na awaki wannan ba najasa ba ne Mun gane ko. ba najasa ba ne niyon bakin ma ba najasa ba ne da haka ruwan da suka sa bakinsu a ciki ba hana mu yin tsarki da shi ko alola da shi ba Allah ya samu dace na bismillah to alaikum salam ya kawo wannan jiyan da eh magana cewa amman na magana riba da shi da eh amma a misali yanzu nan ne kasance mutum yana da kuɗi hmm. amma shi bai san ba ni na san sana'a eh ina so ka ban wannan kuɗin nan ka ban wannan kuɗin juyawa sai zo kuma hmm. ya wai mutum ne yake da kuɗi amma bai iya kasuwanci ba ni kuma na iya sai in ce ya bani ni kasuwanci zan rika kawo mashi kaza a'a ba haka wannan riba ne in gane ko ya ake yi ne sai a zo a zauna wani kawo kuɗinka in je in jujjuya mata in an samu riba sai mu zo mu raba gwargwadon yadda muka yarda mu juna shi ne kawai ranar da aka faɗi kuma duk mu faɗi gaba ɗaya shi ke in kudin kuma ya ɓace ya ɓace kenan ba zan biya ka ba haka yake ƙa'ida ke Allah ya samu eh. ta سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد